kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp kamal datti abubakar ya yi ƙarin bayani wa manema labarai kan batun eh, a ranar 19 ga watan augusta na wannan shekara da jami'an kudin sanda da ke mai da ma'aji suka samu rahoto cewa a gidan wani na abdullahi ko dan ƙauyen wuro banga ƙarƙashin runduma ta zuri a cikin alkaliri da kuma wannan abdullahi ya tafi aikin hajji shafa matan su guda akwai fatima abdullahi wadda suke uwar gida da kuma hindatu abdullahi amarya kenan sai shiga ɗakin ita uwar gida ce ba ta ɗauki jaririn ta ne ta ce suna muhammad abdullahi kuma ta je ta ba shi gajiya a ɗakinta sakamakon haka yaran ya ta hajjinsa da kuma a ƙarshe dai aka kai shi ɗakin shan magani da ke wannan kauye kuma ya ce ga garin kuɗi ya gara lokacin da faran kai shi ta wannan mata an kama ta yanzu haka tana hannu kuma ta amsa da kanta ba tare da zurfafawa ba cewa ta aikata wannan zuwa haka muna bincike kuma bayan haka za mu kai ta zuwa a zantawa da manema labarai malama hindatu abdullahi ori ta amsa laifinta inda ta ce auren dole aka yi mata babu zancen kishi a kan batun wanda kuma haka tsautsayi ya sa ta aikata wannan mummunan aiki inda take roƙon Allah ya yafe mata. Tare ba ku? Ba ta gidan ne? Ina gida amma kuma ina zama iyaye ne kawai. Shi baya saurare ki gidan? Inda da na faɗa wa babanmu sai ya kore ni ɗauki tumagi ya tumage ni. Ya kore ni ya tama da karye da ba haka ba ne. To ya yi haka ke dan ya kurabu da mijin? abin ya faru aka gaya mace da shi ba da mace wai da amma zai fi ya fi gani kuma yanzu bari ya dawo kuma ba takarda na ita bari ya dawo ya ba takarda na amma ke me ba shi wannan abun wallahi buri na bai cika ba sai da na yi wannan abin nan su ne ne ne sa ne na yi wannan aiki wallahi a ina kika sai abu dama ina da shi a ɗaki na ɗan sauran ne fakan kan shi. ya na zo ba shi wallahi tun da bai ba shi ba shi wallahi bai rasu ba to da a ah, to ya ba shi a gaban maman shi ba wallahi eh? wallahi ina ga halayen sa ga min menene Luhab eh, Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya